da duniya baki daya godiya a gare ku musulmi ta juma'a ranar daraja mai dimbin albarka mai dimbin lada ranar juma'a kuma ranar juma'a a cikin watan azumin ramadana kaga lada kan lada kenan daraja kan daraja alfarma kan alfarma to yan uwa mu dage da ibada kada mu sake kullum mu dinga yawo da cilbi muna addu'a ubangiji Allah ya karbe ba mu Allah ya amsa mana ubangiji Allah ya sa wannan azumin ya zama yantacce a wajen ubangiji ubangiji Allah ya sa daga cikin bayan da ubangiji yake yantawa assalamu alaikum jama'a anan zan mika ta'aziya ga iyalan Ubala Ibrahim, Ubangiji Allah ya gafarta masa Allah ya sa annabi ya cece shi, umuma Ubangiji Allah ya sa annabi ya cece mu, Allah ya sa mu kuma dan ta ta zo Allah ya sa mu cika da kyau da imani Allah ya masa gafara ubangiji Allah ya karbi tubansa ubangiji Allah ya sa shi a gidan aljanna kuma kuma jam ta zo Allah ya sa mu cika da imani iyalansa kuma Allah ya ba su ikon haƙuri da dangana a bisa wannan babban rashi da muka yi na gode jama'a bye bye happy friday Allah ya gafarta masa ko Allah ya sa mu cika da imani bye bye assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masoya masoya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda kuka sani a nan ne zai mika ta'aziyya ga yan uwan ubale wanda aka fi sani da wanke-wanke jarumi na cikin masana'antar kaniwood allah ya masa da suwa to allah ya ji kansa da kyau da rahama allah sa aljanna mu kuma kuma in ta mu ta zo allah sa mu cika da kalmar la ilaha illallah wa abdu sallallahu alaihi wasallam sannan wannan rana ta juma'a ce babbar rana juma'a ce kuma rana ce babba a cikin watan azumin ramadan to mutane jama'a a dage da addu'a da fara salatin annabi da hailala akan Allah ya Allah ya sa mu dace sannan Allah ya kafa tuba namu sannan kuma Allah ka taimaki kowa kan abin da ya sa a gaba Allah ka taimaki musulunci da musulmai sannan Allah ka taimaki addinin musulunci sannan kuma Allah ka sa mu dace ya Allah Allah ka taimaki kowa kan abin da ya sa a gaba ya Allah mai neman ɗaukaka Allah ka bashi mai neman suna duniya ta san shi Allah ka bashi mai neman kuɗi Allah ka bashi mai neman komai na rayuwa Allah kai masa ya Allah Allah ka taimake mu ka taimaki addinin musulunci mun goda mun gode hafi jumu'atul kare. wata shawara zan ba mu a bisa tafarkin da yake a daidai jama'a ina so idan an sha ruwa kada mu fara shan ruwa saboda idan muka sha ruwa cikin me na kullewa cikin me na ciwo ni ma fara nan da na sha ruwa wallahi sai da ciki ya dinga ciwo na dinga kakaki kamar ne ai kamar kamar ma ma dai ba ma na kai ba to idan an sha ruwa jama'a idan muka ci dabino mu sai mu dauko shayi mu sha da kofi ɗaya ne sai mu dan bada mintuna kaɗan tukunna kafin dan shayin nan ya gama narkewa cikin mu hanji cikin ya warware tukunna sai mu dauko ruwa mu sha ko kuma mu dauko lemon mu mu sha amma idan muka fara shan ruwa cikin mu zai zai kulle ya ciwo tukunan mu rasa yadda zami da fatan yan uwa za a ji wannan tunatarwar tawa wassalamu alaikum ko da ba a samu shayi ba kaɗan samu ruwa kaɗan ɗin mamashi, ɗan yi zafi kaɗan suka sha domin dai warwarewar hanjin cikin ake so a samu so da yan uwa musulmai ina fata cewa za ku karɓi wannan tunatarwar tawa wassalamu alaikum jama'ar mu yan fim din mu na Kannywood ina fata kowa zai dage da addu'a ubangiji Allah daga masana'antar mu ubangiji Allah ya kare mu daga shawarar mutum da aljan ubangiji kowa duk bukatun na alkhairi Allah ya bashi da fatan yan uwana ya Kannywood za mu saka a tsoron Allah a cikin zukatan mu kuma za mu dinga wa juna uzuri don muka yi laifi don wani ya maka laifi ka yi mai hakuri ni ma ne maka laifi ka yi mai hakuri kai ma ne ma laifi ne maka hakuri ga baki da ina duk wanda ya min laifi yan uwana da abokan arziki na na masana'antar kare da ma jama'a baki daya kowa na haifi mishi ubangiji Allah ka hutu mu a cikin wannan wata na azumin Ramadana ubangiji Allah ya sa ibada da muka karɓi biya ce assalamu alaikum jama'a to yan uwana idan ya rage kamar saura minti biyar a sha ruwa mu ɗauko ruwa abuja mu je mu alwala domin mu zo mu ɗauki cabi mu dinga jawa muna salatin annabi ana shan ruwa idan ya so sai mu sha ruwa tukunna kuma sai mu ci gaba da ibada to yan uwa gashi yanzu ba za a sha ruwa da haka kowa ya je ya nemi dabinan shi da kuma da kuma ɗan ruwan zafi shi ko shayi ko ruwan zafi haka sai mu ɗan ɗumama cikin mu da shi da fatan yan uwa kowa zai yaga wassalamu alaikum a sha ruwa lafiya inda ya mana fatan alkhairi kowa da kowa ya sha ruwa lafiya